A shekarar 2018 ne hukumomi suka shirya wata jarabawa da nufin samar da ƙarin ƙwararrun ma'aikatan kwastom sai dai fitar da sakamako ke da wuya ma'aikatar ministan kuɗin ƙasa ta soke jarabawar saboda zargin an yi cuwa-cuwa a yayin gudanar da ita. Wannan ya sa a wancan lokaci waɗanda suka ci jarabawar suka shigar da ƙara a kotu da d'Etat, wacce ta yi umarni a ba su damar kama aiki. amma kuma abin ya ci tura mafari kenan suka sake shigar da kara a karo na biyu don an karar da kotun abin da ke faruwa bayan wasu 'yan makonni ministan kudin ƙasa dr ahmed jidud a wata takardar da ya saka wa hannu ya sanar da shirin baiwa waɗannan matasan kwastam damar kama aiki sai dai kungiyar jami'an duwan ta sanar ta ce ba za ta saɓu ba mafarin wannan yajin aiki ibrahim sa'adu suleiman shine kakakinta lokacin da sakamako na jarabata ta hwagan ta hito da sandika ta ga lalle lalle ko da ta jaye ba a da niyyar tsayawa sai ta ta kai karajen halsiya halsiya da ta zo ko da ta fara bincike ta ga lalle kurakuran da ƙungiyar kwadago ta duwan ta kwadi ya tabbata hamma gare ta muka ja akwai mutum 48 waɗanda takardar da suka aje su yi gwagwamaya ba ta cancanta ba ban mu hana ba duk wani ɗan ƙasa ya zo duwan amma mun ce in za ka bi ka biyo ta babbar ƙofa wanga gada ake so a yi bango ne ake so a hoshi a sayo kadangaru ba mu yarda da shi ba a jajibirin wannan yajin aiki matasan da suka ci jarabawar da ake dambarwa a kanta sun shigar da kara a babbar kotun yamai a bisa zargin kungiyar jami'an kwastam da laifin fatali da hukuncin kotu suna na nuhu musa ta ce can da sandika ta sinat take nan gai biska jarabar da mun kai ministri ya ɗauki niyya ya cikar da abin shari'a ta ce yayi suna son su hana shi dan shi ne muka zo mu kara tun doka ta ba mu hanya duk mai neman ya hana eh, abin da shari'a ta ce eh, doka ta ba da hanya ga suka kire shi gidan kotu. Kawo yanzu gwamnatin Nishar bata bayyana matsayinta ba a game da yajin aikin na ma'aikatan Duwan to amma masu fafutukar kare hakkin jama'a irin su shugaban kungiyar Foi de Sanfuwa Nasir Saidu na gargadin kungiyar Sanad ta canza salon gwagwarmaya. Gwamnati shine ya ga waɗannan mutanen ana buƙatar su domin su tallafa a cikin aikin kwastam. Don haka an kai wannan tsarin aka ɗauke su. Ƙungiya ba hukuma ce ba, ƙungiya ba shari'a ce ba. Duk wani abu wanda suka iya gabatarsuwa suna isa gabatar shi gaban kotu. Amma ba su ɗauki hukumci da kansu ga hannu cewa a'a za su tsai da wasu aika waɗanda suka yi domin biyan bukatoci nasu na kansu wannan a ganin mu a cikin ƙasa bai dace ba. a takardar da ta fitar a cikin daren jiya talata ƙungiyar ma'aikatan duwan ta sanar da masu shigo da kaya da masu fitar da su cewa akwai yiwuwar fuskantar tsaiko a ɗaukacin ofisoshin kula da shige da ficin kaya sanadiyar wannan yajin aiki na ranakun laraba da alhamis. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.